Nura M Inuwa ya bayyana yadda ya fi so a soshiyal midiya. Adam A. Zango ya samu nasarar ƙwace akawun ɗinsa daga hannun ɓarawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da zuwa tashar AA Boka TV. Idan yau kuka zo tashar AA Boka TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Shahararren mawaƙin na wanda aka fi sani da Nura M Inuwa Mawaƙin zamani ya bayyana yadda ya fi so a cikin 'ya'yansa mata. Nura M Inuwan ya fito a shafinsa na Instagram inda yake yabon ɗaya daga cikin 'ya'yansa, wanda mutane suke ganin kamar cewa ya zaɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan ne yake nuna mata ƙauna. Nura M Inuwa yana da 'ya'ya mata guda biyu sannan mawaƙi ne shi a ƙasar Hausa. Nura M Inuwan ya fito social midiya ya bayyana cewar: Nifra, Nifra, how you? Yum yum. Mifra, Mifra, Mifra Nina. How are you, good girl? Bye. A nasa ɓangaren shi ma Adam A. Zango, wanda an daɗe ana sace masa akawun ɗinsa na Instagram, a karan farko dai ya ƙi yadda wannan karan a sace masa akawunt. Adam A. Zango ya yi iya ƙoƙarin ganin cewar wannan akawun ɗin nasa bai sulhunta ba, duk da cewa masu sace akawun ɗin suna yin damfara ne ta wajen idan sun sace maka Facebook ko Instagram sai su dinga bin abokan hulɗarka na kasuwanci suna cewa ka turo kuɗi za a sayar ma da kaya ko kuma an haɗa wata hulɗar arziki wannan ce ta sa adam a zango ɗin ya ƙi yadda wannan karan a sace masa akawun domin kar a jefa wasu ga matsala adam a zango ɗin ya fito shafinsa na instagram inda yake godewa abokinsa wanda ya samu nasarar hana wayannan ɓarayi sace masa akawun adam a zango ɗin ya ƙara da cewa a da bai niyyar ma ya ƙwace akawun ɗin ba sai ya ga cewar idan ya bar su za su cutar da mutane adam a zango ɗin ya ƙara da cewa salamu alaikum yan uwa da fatan kowa ya tashi lafiya to alhamdulillahi account ɗina ya dawo hannuna yanzu za a ci gaba daga inda aka ɗora kuma insha Allahu na gode ah, wa dukkanin waɗanda suka taya ni sharing don gudun kada a samu matsala a je a yi abin da bai kamata ba na gode sosai idan kuma sun ƙara kwamishe ni to zan sanar da jama'a ku yi haƙuri na san ba bari na za su yi ba za su ci gaba da ƙoƙarin ta hanyar da za su ga cewa sun yi abin da suna ganin shine abin da zai dakatar da ni daga motsi so in sun sake kwamishewa zan sanar da jama'a ina yin haka ne ba don komai ba saboda gudun kada a je a zalunci wani ko a postin abin da zai jawo min matsala ko ya jawo ya jawo addini na matsala ina gudun haka ne shi yasa nake sanar da ku da za iya za iya karba domin a leƙa asirin da ke cikin DM dina ko kuma a je a leƙa abin da zai jawo matsala wanda kuma ba haka ake so ba na gode sosai